الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya bamu dama ya bamu lafiya ya kuma ba mu ikon sake dawowa don mu dasa kan inda muka tsaya a wannan karatu namu mai albarka na ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ihya'u sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano yau kwanan wata ina jin ko 29 ko da 8 da takwas ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin 'yan albashi idan ba ku manta ba muna magana ne akan sallar jana'iza sallar jana'iza mun yi bayani akan wankan gawa da sanya mutum a likkafani daidai gwargwado bayan an yi masa wanka an sa shi a likkafani kuma sai a yi masa sallah ko to shine muka tsaya akan gabar magana ta hamsin da tara da malam yake cewa wa tushra salatu ala man ya'ti zikirkum an shar'anta yin sallah ta jana'iza akan mutanen da ambatansu zai zo na farko dai sai ce a tsifilu mun yi magana a kan wato ɗan jariri walau kana siqfan ko da kuɗan bari ne ana yi masa sallah kamar yadda malam ya kawo mun yi bayani akan wannan dalla dalla muka kawo hadisai hadisin na na Aisha Allah kara mata yadda da maganganun malamai irin su maganganun imamun nawawi cewa wa ajma'a man yu'tadu bihi min ulama'i muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahli janna har ya kawo magana cewa malamai sun yi ijma'i cikin waɗanda ake irgawa da ijma'in cewa cikin yara na musulmi jarirai da suka mutu insha Allahu yan aljanna ne shi ma dai muke ta tattaunawa yau za mu tashi akan wato mutum na biyu da aka shar'anta a yi masa sallah ba sai mun maimaita abin da ya gabata ba A asani a shahidu cikin mutanen da shari'a ta shar'anta a yi musu sallah idan sun mutu akwai ash-shahidu wato shahidi abin da ake nufi da shahidi shine wanda ya mautu shahada mutuwa ta shahada wanda aka kashe shi don Allah wanda aka kashe shi don addinin Allah ko kuma wanda aka kashe shi saboda kare mutuncinsa ko kuma kare ainihin wato dukiyarsa ko iyalinsa ko na abu makamancin wannan shi ma na ce da shi shahid idan ya mutu akan wannan hanya to amma a yanzu muna magana ne akan shahidul ma'araka wanda ya mutu a filin daga aka kashe shi don saboda ƙoƙarinsa na ɗaukaka kalmar Allah ya an shaddad bin alhadi za ku ga a rubuce alhad ne shaddad ibn alhad amma a karatu malaman hadisi suna karanta shi da ibn alhadi babu ya'un ɗin amma ana sanya ta a karatu an shaddad ibn alhadi sahabi ne رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي وأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم وقد أصابه سهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم من جبته ثم قدمه فصلى عليه أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وقد مضى بتمامه في المسألة 39 mala yake cewa ga riwaya tabbatacciya daga shaddad ibn al-hadi yace an yi wani mutum cikin mutanen ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da annabi wat.